Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon VOA Africa birnin Yamaya kan mita 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da niyya duka jamhuriyar Nijar. Masu sha'ar mu ta na'urar kwamfuta suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahabo Imam Aliyu ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar da wannan shiri. Har yanzu dai ana ji maganan su amma ba a san ina lalle suna da shi da zama ko kuwa tunan don an raba su kasusuwa da yawa ba a san ina ne suke da zama ga shi na dindindin gidansu ba. Wani ɗan yankin Cibo kan 'yan matan makaranta daga yankin waɗanda 'yan bindiga suka sace suke garkuwa da su har yanzu. Shin ya rayuwa take a Chadi ganin farashin mai ya fada a kasuwannin duniya? Muna kuma tafi da shirin labarin wasanni da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Jami'an Afghanistan sun ce kuratun soji goma sha biyu ne suka rasa rayukansu a wani harin kunar bakin wake da aka kai a gabashin birnin Jalalabad a yau Litinin. kakakin ma'aikatar tsaron kasar daulat waziri ya ce wasu mutane 26 sun samu raunuka a harin ya kuma tabbatar da rahotannin farko da suka nuna cewa dan kunar bakin waken a kan babur ya kai harin inda ya kwantsama babur din a jikin wata mota kira bas lamarin da ya sa bam din ya tashi wani wanda ya shaida lamarin mai suna ahmad ya ga kamfanin dillancin labarai na afp a asibiti cewa akwai mahaifinsa da 'yan uwansa biyu da harin ya ritsa da su dukkanin waɗanda harin ya da su wasu kuratan soji ne da ke kan hanyar su ta zuwa birnin kabul bayan da aka musu sauyin wurin aiki kakakin kungiyar taliban zabihullah mujahid ya ce kungiyar ce da alakin kai wannan hari shugaban amurka barack obama ya ce babban kuskuren da gwamnatinsa ta yi shine na rashin tanadin wani tsari da zai maye gurbin mamayar da kungiyar tsaro ta neto ta kai libya inda ta hambarar da shugaba muammar gaddafi a shekara ta 2011 lamarin da ya bar kasar cikin rudani. obama ya bayyana hakan ne yayin da yake auna abin alfahari da aka sin hakan da gwamnatinsa ta yi cikin wa'adinsa na biyu yayin wata hira da gidan talabijin na fox shugaban amurka ya jaddada cewa an kawar da kaddafi ne domin kare fararen hular kasar kuma haka shine abin da ya dace sai dai ya soki firaministan birtaniya a wata hira ta daban kan yadda wasu batutuwa suka ɗauke mar hankali game da batun na libya tare da kuma da sukar shugaban faransa franco hollande da ya kasa rike libya bayan kawar da kaddafi sai dai obama ya ce babban abin alfaharin da gwamnatinsu ta yi shine na kare tattalin arzikin amurka daga fadawa cikin wani kangi 'yan sanda a indiya suna tsare da wasu mutane biyar waɗanda ake tuhumar su da hannu a gobar da ta tashi a wajen wani ibada ta kuma kashe mutane kusan 100 tare da jikkata wasu 380 mummunar gobara ta tashi ne yayin da dubban mutane suka halara a jiya lahadi domin kallon wasan wuta da ya zamanto wani fannin ibada da suke yi a duk shekara wani jami'i ya ce wani ɗakin adana kaya da aka cika makil da kayayyakin wuta ne ya haifar da fashewar bayan da farfatsin wutar ya fada cikin ɗakin lamarin da ya haifar da mummunar fashewar da ta halaka mutane wani lamari dai ya haifar da turmutsu inda mutane suka rika tattake juna domin tsarewa da rayukansu gobarar dai ta auku ne a kusa da wurin ibada na putingal devi da ke garin faravur a gundumar kollom firayim ministan india narendra modi ya kwatanta bala'in gobara a matsayin wani lamari mai matukar sosarai to labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka nan washington dc ana ci gaba da zaman ɗarɗar a kan iyakar idomeni kwana guda bayan da 'yan sandan macedonia suka harba yaji mai saka hawaye tare da harba harsashin roba akan ɗaruruwan baƙin haure da ke ƙoƙarin ƙetare shingen da aka dasa a yankin girka a yau litinin ɗimbin jama'a sun yi cucurindo a ɓangaren iyakar girka sai dai babu rahoton da ya nuna cewa an yi wata arangama ƙungiyoyin ƙai sun ce kusan mutane 300 ne aka baiwa magani bayan arangamar da aka yi jiya lahadi mafi yawansu sun samu kulawa ne saboda matsalar numfashi da yajin barkonon tsohuwa ya haddasa ko kuma raunin da suka ji daga harbin harsasan roba a bangaren macedonia hukumomin kasar sun ce jami'an tsaro 23 ne suka samu raunuka mafi yawansu daga ruwan duwatsun da bakin haure suka musu akalla bakin haure da masu gudun hijira sama da dubu goma ke makale a kan iyakar idomeni da ke arewacin kasar girka tun a tsakiyar watan fabrairu bayan da kasashen yankin balkan suka rufe kan iyakokinsu gwamnatin somalia ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani tsohon dan jarida da aka zarga da taimakawa kungiyar al-shabab wajen kisan wasu 'yan jarida su biyar a mogadishu a tsakanin shekara ta 2007 da 2011 jami'ai da waɗanda suka shaida lamarin sun ce an harbe hassan hanafi hajji a yau litinin a wata kwalejin horar da 'yan sanda da ke mogadishu a bara ne gwamnatin somaliya ta nemi hukumomin kenya su mika mata hassan mataimakin alkalin kotun soji da ta yankewa ɗan dan jarida hukunci ahmed hussein muhammad ya gaya wa 'yan jarida cewa an yi wa hassan adalci a lokacin da ake mai shari'a a cewar muhammad tun daga farkon shekarar 2015 ake wannan shari'a kuma ya amsa laifinsa lamarin da ya sa kotun ta yanke mai hukuncin kisa. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a wannan makon ne zai cika shekaru biyu da sace 'yan mata 'yan makaranta a Chibok waɗanda 'yan Boko Haram suke ci gaba da garkuwa da su zuwa yanzu gabannin wannan rana 'yan gwagwarmaya da wasu shugabannin addini kamar Pastor Tunde Bakare sun fara kira ga gwamnati ta ƙara himma na kubutar da su Babangida Jibril na da rahoto. Fasto Tunde Bakare wanda ya taba zama mataimakin dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar CPC da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana cewa akwai sake daga bangaren gwamnatocin da suka gabata da kuma na yanzu na ganin an ceto wayannan 'yan mata na Chibok da aka sace su 219 wanda kuma za su cika shekaru biyu a wannan mako da sacewa. pastor Honda ya jagoranci addu'o'i na cika 'yan matan shekaru biyu da sace cewa ya ce akwai bukatar gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta tashi haikan wajen kawar da siyasa a cikin wannan harka na yara matan da aka sace tare kuma da ceto su cikin gaggawa ta haka ne kawai 'yan najeriya da iyayen waɗannan yara za su ga ƙoƙarin gwamnati to koya 'yan uwa da sauran abokan arzika da suka fito daga garin chibok da kuma najeriya ke ji game da waɗannan 'yan mata su 219 da har yanzu aka kasa gano su ga dai abinda wani mai suna james dan asalin garin na chibok da kuma yanzu aka ke zaune a nan lagos ke cewa eh, mu dai alhamdulillah muna ji muna gani gwamnati tana kokarin kokari amma har yanzu muna sake neman kokari gurin gwamnati to su wayannan yan mata da aka sace ka san wasu su eh na san wasu daga cikin su amma ba zai san da dama ni in san di awan su ba amma akwai kalilan wanda na san cikin su to ya kuke ji da ganin cewa shekara biyu kenan ba ku san inda suke ba har yanzu dai ana ji maganan su amma ba a san ina lalle suna da shi da zama ko kuwa tunan don an raba su kasusuwa da yawa ba a san ina ne suke da zama ga shi na dindindin gidansu ba to wani kira za ka yi ga ga gwamnati kiran da muke ga gwamnati da har yanzu muna sake musu addu'a Allah ya sake kara musu karfin ganewa kuma da karfin kokarin da suke game da matan nan to kawo yanzu ku za ku ce kaman da aka samu sabuwar gwamnati kaman kun samu canji a wannan yanki naku lalle har yanzu mun dai mun samu canji fiye da gwamnatin da da yake kan mulki baba Buhari shi har yanzu yana da kokari da kwazo amma Allah ya kara samun shi kwazo akan matan nan shi ma malam muhammad nasir na ganin akwai bukatan gwamnati ta tashi tsaye gaskiya muna alhini da bakin ciki sosai akan rashin gano 'yan matan nan kuma muna fata da addu'a ga gwamnatin najeriya allah ba ta sa'a ta ceto mana su to wani kira za ka yi ga gwamnati eh gaskiya gwamnatin muhammadu buhari tana kokari amma dai muna fata da allah a dage a kuma a kara kara kokari mu tabbatar cewa dai matan nan sun dawo gida an dawo saboda iyayensu hankalinsu ya kwanta a ranar 14 ga wannan wata ne dai 'yan matan na chibok za su cika shekaru biyu da sacewa kuma kawo yanzu babu labarinsu tuni ne gwamnatin ta najeriya ta fito ta musanta wani rahoto da ake bazawa da ke cewa kungiyar boko haram ta buƙaci gwamnatin najeriya ta biya ta zunzurutun kuɗi har naira biliyan goma a matsayin kuɗin fansa domin a sako 'yan matan da aka sace baban ya jibrin amurka daga lagos Chadi kamar Najeriya da makwabta tana da arzikin mai to ta yaya faduwar farashin mai a kasuwannin duniya ya shafi rayuwar al'ummar kasar Sunusi Muktar wani dan jarida a kasar ya yi bayani amma da farko ga tsawon lokaci da zai dauka kamin a samu cikakken sakamakon zaben kasar da aka yi jiya Lahadi. Kuma bayan kwana goma sha hudu ita hukumar zaɓe za ta ɗauki wannan sakamako ta kaiwa hukumar kundin tsarin mulkin kasa wanda su ma za su iya rike su tantance su ma suna da lokacin da za su iya rike zaben sakamakon har su ma sati biyu su ma wajen su kwana goma sha biyar dai a takaice dai yanzu kafin mu samu cikakken sakamako wato zai kai na da zuwa wata daya. Eh, chadi kusan za a ce eh, ɗaya daga cikin abin da aka sani ta samu daga ababa nan da ke karfafa tattalin arzikinta shine a mai ganin faduwar farashin mai a kasuwannin duniya yaya wannan al'amari ya shafi zamantakewa da kuma tafiye-tafiye da harkokin gwamnati. To wannan din ma shi ne ya kawo har su yi farar hula ne suka shiga shiga wannan gangamin cewar ya kamata wato shugaba daidai kada ya tsaya takara saboda mutane sun samu kansu cikin matsala cikin alhini wanda yake gaskiya mutane da yawa za ka samu wani da kyar yake ci da kansa ma a wuni. ina ga wannan faduwar farashin mai din nan gaskiya ya taimaka game da ainihin kararradin da ake eh, fuskanta a nan kasar a yanzu haka. Kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe goma saura kusan minti goma sha tara na dare agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe biyar saura minti goma sha tara nan birnin Washington DC hali yanzu kuma ga Adi Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin ta yau za a ji cewa rikicin shugabancin hukumar kwallon kafa ta najeriya ya sa an kai ga tura soja da 'yan sanda su yi gadin hedikwatar wannan hukuma din abuja wannan abu da yake faruwa a hukumar wasan kwallon kafa ta najeriya abun kunya ne ga 'yan najeriya to kowa ya su 'yan hukumar suke ji ne game da kowaye shugabansa yanzu shugabanmu mu shi kamaji shi ne shugabanmu. Da kasashen turai kuma? Yanzu haka dai kungiyar tana da tabbacin karasa kakar wasanni ta bana a cikin kulob hudu na sama. Jama'a barkamu da wannan lokaci da doma da kuwa na sabon shiri na labaran wasanni. To yau an ce sai da ta kai aka aika tarin 'yan sanda da sojoji su je su gadin ginin babbar hedikwatar hukumar kwallon kafa ta Najeriya da ke Abuja bayan rikici na shugabanci da ya barke. Jim kaɗan bayan da aka ce wata kotu a Jos ta yanke hukuncin cewa wai a cire a maju Pinnick daga kujerar shugabancin wannan hukuma din a ɗora abokin takararsa ko kuma abokin adawarsa Chris Giwa akan wannan. To, wannan al'amari yana faruwa ne 'yan kwanaki kalilan bayan da a karo na biyu biye da juna, Najeriya ta kasa shiga gasar cin kofin kalubalenka na Afirka to African Cup of Nations. To muna da martanoni da yawa dangane da abin da yake faruwa yanzu dangane da wannan rikici na shugabancin ita hukumar kwallon kafa ta Najeriya. Bari mu fara jin ta bakin tsohon sakataren wannan hukuma din Sani Ahmed Toro. To, wannan abu da yake faruwa a hukumar wasan kwallon kafa ta najeriya abun kunya ne ga 'yan najeriya tun ba ma mu da muka zauna a wannan wuri muka san yadda abubuwan ake gudana a yau da kullum wannan ya nuna cewa akwai son zuciya akwai son kai a duk abubuwan da ake ba ana yi ne saboda Allah saboda samun ci gaban kwallon kafa a Najeriya. Yanzu a kan wa a ina kake ɗora laifin abin da yake faruwa ne? Wannan laifi wato na farko dai shi ina ba da laifi o shi Chris Giwa chris gi waɗannan in ka tuna tun lokacin tsohon shugaban ƙasa jonathan ya ta maganan cewa lallai shine shugaban kwallon kafa na najeriya aka kira shi mitin shi da kansa ya je janye wannan batu da aka yi a kotu kuma yanzu kuma ya koma kotu ya sake cewa kotu lallai ta sake dawo da wannan batun ai kaga wannan bai nuna da taku ba a hukumance waye a shugaban hukumar kwallon kafar najeriya a yanzu nan a tabbasu fifa in fifa ne su abin da za su tsaya a kai shine pinit da mutanensa su ne wanda suka yarda da cewa su ne abintattun da za su ci gaba da kwallon kafa. Alhaji Sani Ahmed Toro kenan tsohon sakataren hukumar kwallon kafa ta Najeriya. To a wurin wasu sababbi ko kuma in ce membobi na ita wannan hukuma din da yanzu haka suke cikinta. Canjin da ake cewa an samu ba canji ba ne. ibrahim musa gusau shine shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar zamfara kuma shugaban shugabannin kungiyoyi na hukumomin kwallon kafa na najeriya to aliyu kamar da ka sani mu wannan al'amari muna ɗauka shine kamar wargin yara saboda kotun da ake magana ko cewa ta cire shi amaji phoenix ta kawo kirziwa wannan magana ba gaskiya ba ne ba shine hukuncin da kotu ta yi ba saboda tun da farko dai giyo baya ɗaya daga cikin mawa inda suka kai kara kotu sannan kuma shi tinik amaju baya ɗaya daga cikin waɗanda aka yi ƙara kotu to kaga wanda bai je kai ƙara kotu ba yana neman wata bukata ko yana neman wani hakkin shi zuwa ga wani to babu za a yi a ce ko ta hukunci wanda ya shahe shi saboda haka mu muna kallon wannan ne kamar wargin yara kuma su da security da kaji labarin suna a hukumar kwallon kafa suna tsaron hukumar kwallon kafa ne domin kada wasu ba ta gari wanda za su zo su kawo mutane tashi hankali su zo shiga ciki kamar yadda kake magana da ni a halin yanzu ma'aikatan hukumar kwallon kafa waɗanda yake ma'aikata ne na ta gare su da ni kaina ina shiga cikin hukumar kwallon kafa in yi abu da na zo in wuce a wuna yanzu haka jami'a sakatare da shi da ma'aikatan shi suna cikin ofis suna gudanar da su amma abin da ya sa aka kai jami'an tsaro domin a tabbatar da cewa waɗannan mutane da suke suna wannan farfaganda ba su kawo kasunan ba domin su kawo kawon tashi hankali. Wai eh, eh, Alhaji Ibrahim mu mun dauka wannan maganar shugabanci ko takarar shugabanci tsakanin Chris Giyo da shi Finnick eh, ta riga ta mutu tun can can da me ya tado ta yanzu? To ai kasan tun farko shi Finnick bai taba takara da Chris Giyo ba. Finnick ma ya zo ya yi takara ne bayan ma matsalar Giyo ta riga ta kare. so finik ma gaba ɗaya bai taba yin takara da Giyo ba sannan kuma wasu abubuwa ne na shaɗana kuma muna nan muna kallon su kuma duk waɗanda suke da hannu ciki idan suna son su jawo wata matsala ne ga al'amuran kwallon kafa a wannan kasa tamu to in Allah su wannan abin zai koma musu. Adam Jibrin an ce mai ɗaki shi san da ɗakin shi ke ruwa ku ina kuke ɗora laifin ɓarkewar wannan rikici yanzu nan. To ni dai haƙiƙanin gaskiya abun yana ɗore min kai. Saboda ina iya tunawa shi wanda yake minista namu na wasanni ya taɓa kiran mu. Shi ne yanzu kenan ko? Shi ne yanzu. Dalon. yana je ya dalon yana je su yan sigiyo sun kawo mai complain na wasu abubuwa waɗanda suke da jayayya a kansu wanda ya kirawo mai kira sigiyo domin a zanna a yi sulhu to abin da ya ban mamaki shine bayan mu ya kira mu mun zanna mun tattauna game da wannan matsala ya ce zai wani mu bisa ga idan ya karanci duk bayanin kowa so ya na wayewa sai muka da an kuma su kirsiyo sun koma kotu sun tada wata tsohon eh, wata tsohon da suka ce sun jaye tun 2014 to kaga kuma tun lokacin na har yanzu da ke magana da kai ban taba jin wata rana wadda aka ce shi ministan nan ya kira su giwa ya ce don me suka yi haka nan saboda a matsayi ne na shugaba ya ji cewa mutane suna da matsaloli wanda suke karkashin shi ya kira su domin ya musu kuma wasu hanyar na wayewa sai ji an ce wani bangare guda sun je sun kara sun kara tara kes a kotu to kaga ai wannan reni ne zuwa gare shi to amma har yanzu maganar da nake da kai bai kira su ya ce musu don me akai kaza ba ko kuma bai kira mu ya ce mana ga hukuncin da ga shi abin da ya ce mu tsaya ba da muka muka yi ba to kaga abu sai na ɗaure mana kai saboda haka ko a wurin ku yan wannan hukuma ta kwallon kafar Najeriya a yanzu waye shugaban ku shugaban mu mu shi ne kamaji shine shugaban mu saboda haka wurin ku ba abin da ya canja mu gare mu babu wani abin da canza kamar yadda gaya mata ko ai babu wata kotu a Najeriya da ta yi hukuncin cewa ta cire shi kuma ta ce eh, ta ce giwe ta shiga ofis ba wannan kotu din to kaga mu a wurin mu muna nan tare da shugaban mu kuma kamar da doka ta tanada kuma muna nan ana gudanar da aiki a takaice ma yanzu muna gudanar da shirye-shirye ne na wasan da za mu buga gobe da mu da 'yan Senegal kwallon mata da za mu buga ta Retolic da za a yi gobe insha Allah. alhaji ibrahim musa gusau kenan shugaban cibiyar shugabannin hukumomin kwallon kafa na najeriya to kamar da aka ji ana ta jin sunan ministan wasanni shi solomon dalun yana taɓulla a cikin wannan tarzoma da ake ta shugabancin hukumar kwallon kafar najeriya abin da ya samu ka kira shi mu ji nashi bangare dangane da abin da ke faruwa to har yau da nake maka magana ban ga takardar kotun ba amma dai na karanta a kafafin labarai da yawa sa'adin shi kirgiwa ya kira ni ya ce mini kotu ta ba shi iko na shugabanci to sai na ga mishi na ce ni ban ga takarda ba kuma ba zan yi amfani da asashe ko maganganu ta kafofin labari sai tsakanin juma da yau na sake karantawa cewa yake zai kama aiki yau a ma'aikatan harkwata na wasanni. Eh. sai yanzu ce to a'a ba zai yi ba kuma na samu labarin cewa ana so a yi amfani da karfi a wajen don a fidda wajensu sai na kira shi shugaban hukuman yan sanda na ce mishi suna faɗan shugabanci ne amma mallaka na ne suke faɗa kai wannan eh, ofis din kayan gwamnati ne kayan hukuma ne ma'aikata da suke wajen yawancin su ma'aikatan gwamnati ne don haka za mu kare rayuka ba za mu yadda ma wani ya je hallaka rai domin sa kan shi a ofisa. Shi ya sa aka tura soja da 'yan sanda su yi gadin wurin. Muka tura jami'an tsaro domin ana amfani da karfi a cikin mutane a wajen. Salin nan kuma sun sake bayani ta yan jarida cewa sun saukar da wadansu daga matsayinsu salin nan kuma za su nada gwamnati. saboda haka yanzu minista a zaman da ake yanzu ba wani canji a shugabancin hukumar kwallon kafa ta najeriya a dai ka a hukumance ko a'a ai canji ma ko da kotun ta ba da iko cewa a saukar da shi wannan kotun ta ba wa shi wanda aka saukar ikon ɗaukaka kara cikin kwana talatin kwana talatin ne ya yi kafin mutum zai cire je kama yake ai doka ake amfani da shi wannan dokan da ya baka iko shine ba wancan ma iko ya dawo kara doka. Minista Solomon ka san eh, na ji daɗi da yake Allah ya samu same ka domin eh, ka warware abin nan. Ka san mutane da yawa suna zargin kai kanka da cewa ka taka rawa cikin wannan rikici. Wasu na cewa wai shi kiris Giwa ai abokinka ne kake kike daure mishi gindi shi yasa bayan magana ma Chris Giwa ta mutu kwata-kwata da yanzu ka zama minista abun ya taso. Me zaka cewa masu irin wannan maganganun? Mm, waɗannan masu maganganun su waɗanda suke cin moriya da rikicin ne su suke rura wutan rikicin don haka su suna ganin idan an warware maganan to eh, gonansu ta kare saboda haka suna irin waɗannan zarge-zarge domin su samu ne ana rikicin su samu abin da za su ci da ciki domin kasar yayin da ake rikici akwai waɗanda suna kai da kawo su ne masu ba da shawarwari ana na ana karɓa kuɗi daga nan nan to irin su ne suke wannan magana in ba haka ba ba su da wani hujja ai da an bi tana wani da mukai nan ba. ministan wasanni na najeriya kenan solomon dalun to bari mu karkare da jin abubuwan da suka faru a filayen kwallon kafa kasashen turai a ƙarshen makon nan da muka baro kwallaye biyu da jami vadi ya zura ne suka baiwa club ɗinsa na leicester city nasarar doke sunderland a cikin gidanta da ci biyu da ɗaya a ƙarshen mako lamarin da kuma yake daɗa kusantar da ita da lashe kofin gasar firimiya ta bana yanzu haka dai kungiyar tana da tabbacin karasa kakar wasanni ta bana a cikin kulob hudu na sama biyu bayan kashin da tottenham ta baiwa manchester united da ci uku da nema arsenal wace ta yi kunnen doki da west ham da ci uku da uku tana ta uku ne a tebur da maki hamsin da tara yayin da manchester city da ke fama take ta hudu da maki 57 bayan da ta yi galabar doke west brom da ci biyu da daya manchester united ko wannan kashin ya sa ta koma ta biyar da maki 53 a can kasar jamus kuma bayan munich ce ke kusantar daga kofin gasar bundesliga ta bana karo na hudu a jere kenan bayan da ƙarshen makon nan suka sake wanzar da ta tazarar maki takwas sakamakon doke stuttgart da ciwo uku da ɗaya To sai dai a kasar Spain kam jagororin teburin gasar La Liga wato Barcelona kashi ta sha daga hannun Real Sociedad da ci ɗaya da nema. Karo na biyu kenan a jere bayan da a makon jiya Real Madrid ta bi ta a gidanta na Nukam ta kuma doke ta. sakamakon nasarar da atletico da real madrid din suka samu a wannan makon ya sa a yanzu tazarar maki uku ne kacal tsakanin barcelona din da atletico da ke bin ta a tebur tare da wasanni shida kacal da suka rage wannan lamari dai ya kara zafafa tazarar lashe kofin gasar ta la ta bana ya zuwa faɗan nan ta hausawa ba a san maceto ba sai miya ta kare murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To gaishe kamar talato jama'a abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan litinin sai watan Allah ya kai mu a madadin wakilanmu da suka samu da rahotanni a yau wato shan murtala faruku sanyina Aliyu Mustapha sakwata ne a Washington. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin wannan watan rundunar sojin ruwa ta Amurka ta fitar da sanarwar cewa ta kama wani jirgin ruwa makare da haramtattun makamai a yankin tekun fasiya wanda za su iya kasancewa suna da nasaba da mayakan kungiyar houthi da ke yemen waɗannan makamai su ne na baya-bayan nan cikin jerin haramtattun makaman da rundunar sojin ruwa ta amurka ta kama a yankin kuma amurka ta kesta cewar sun samu asali ne daga ƙasar iran rarraba haramtattun makamai na daga cikin halayen ƙasar iran da ke haifar da rashin jituwa wanda ke cima amurka da ƙawayenta da ke kewayen tuwa a ƙwarya da yake jawabi a gaban majalisa karamin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da harkokin siyasa thomas shannon ya bayyana cewa yanzu haka amurka na da kwarin gwiwa a kan yadda iran take mutunta yarjejeniyar makamin nukiliya da ta cimma da kasashen p5 plus 1 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya amma ya la'akari da cewar har yanzu akwai wasu bambance-bambance da ƙasar iran waɗanda ake ƙoƙarin warwarewa tallafin da ƙasar iran ke baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su hezbollah da taimakawa gwamnatin shugaba Assad na ƙasar Siriya da kuma 'yan tawayen Houthi da ke Yemen sun sha bamban da muradan Amurka da kuma jefa yankin da kewaye cikin barazana. Shi yasa Amurka ke ci gaba da sanya takunkumi akan ayyukan tada zaune tsaye na ƙasar Iran a yankin waɗanda suka haɗa da goyon bayan ta'addanci. Bugu da ƙari, ƙaramin sakataren Shannon ya nuna damuwarsa akan ci gaba da yunkurin Iran na ƙara kaifin awon makamansu masu linzami da ke cin dogon zango. Ya ce, amurka za ta yi amfani da dukkan abubuwan da take iya yi domin gurgunta shirin kasar iran na kera makamai masu linzami ƙaramin sakataren ya ambaci irin tauye hakkin bil'adama da iran ke ma jama'ar kasarta wanda ya bayyana cewa sa takunkumin da aka ba mata na tauye hakkin bil'adama ba shi da alaka da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ƙasar da haka amurka za ta ci gaba da aiki da su don kafa waɗannan matakan takunkumin a wani taron manema labarai kwana-kwanan nan a bahrain sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi kira ga ƙasar iran da ta canza halayenta na tada zaune tsaye ya ce amurka na kira ga ƙasar iran da ta tabbatarwa da duniya cewar tana so a sanya ta cikin ƙasashen duniya da ke tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ta kuma taimaka wajen kawo ƙarshen yaƙi a yamen ba rubuta shi ba da kawo ƙarshen yaƙi a siriya ba ƙara masa ƙaimi ba ta kuma taimaka wajen canza alƙiblar wannan yankin wanda yake buƙatar sararawa domin ci gaba da gudanar da ayyukan tattalin arziki da samawa jama'a ayyukan yi da sa jama'a a makarantu domin su ci gaba da gudanar da ayyukansu a maimakon kullum zama cikin rashin kwanciyar hankali da ka iya kasancewa ya Allah ta wajen fashewar bama-bamai ko kuma tsatsauran aƙidar ta'addanci. Wannan shine sharhi murya Amurka da ya bayyana muku rayan gwamnatin Amurka na yau. wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. jami'an afghanistan sun ce kuracen soji goma sha biyu ne suka rasa rayukansu a wani harin kunar bakin wake da aka kai a gabashin birnin jalalabad a yinin yau litinin kakakin ma'aikatar tsaron kasar daulat waziri ya ce wasu mutane 26 sun samu raunuka a harin ya kuma tabbatar da rotannin farko da suka nuna cewa dan kunar bakin waken akan babur ya kai harin inda ya kwantsama babur din a jikin wata mota kira bas lamarin da ya sa bam din ya tashi shugaban amurka barack obama ya ce babban kuskuren da gwamnatinsa ta yi shine rashin tanadin wani tsari da zai mai gurbin mamayar da kungiyar tsaro ta neto ta kai libya inda ta hambarar da shugaba mu'ammar gaddafi a shekarar 2011 lamarin da ya bar ƙasa cikin rudani obama ya bayyana hakan ya bayyana hakan ne yayin da yake auna abin alfahari da aka akasin hakan da gwamnatinsa ta yi cikin wa'adinsa wato na biyu yayin wata hira da gidan talabijin na fox shugaban amurka ya jaddada cewa an kawar da gaddafi ne domin a kare fararen hular kasar kuma haka shine abin da ya fi dacewa 'yan sanda a india suna tsare da wasu mutane biyar waɗanda ake tuhumar su da hannu a gobar da tashi a wajen wani ibada ta kuma kashe mutane kusan 100 tare da jikkata wasu 380 mummunar gobara ta tashi ne yayin da dubban mutane suka halara a jiya lahadi domin kallon wasan wuta da ya zamanto wani fannin ibada da suke a duk shekara wani jami'i ya ce wani ɗakin adana kaya da aka cika makil da kayayyakin wuta ne ya haifar da fashewar bayan da farfatsin wutar ya fada a cikin ɗakin lamarin da ya haifar da mummunar fashewar da ta halaka mutane masu ƙarshen shirin dare daga nan birnin washington dc kenan sai kuma can da asibahi za ku sake jin wasu abokan aiki mu da wasu shirye-shirye masu ƙatarwa ciki har da shirin tsaka mai wuya kamun na madadin mahamudu lalo da ta gabatar da shirin da julie leathers gresham kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya greg burns da ya riga mata a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya